cikin alkunya da akbaru banini ko akbaru auladi to haka in ba mace ce ita ce za a ma mutum alkunya da ita ko lokacin da wannan ya zo ah, ga sunansa nan amanta sunansa dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce masa ya sunansa ce al-hakam sun sun ce in ya ce masa alhakamullah sai Allah ne alhakam ya ce a abul hakam kun ya tuka sai ya ce abul hakami manzan ya ce alhakamullahu Allah ne alhakam ya ce hallaka min waladin kana da 'ya'ya lafazin walad na zuwa da ɗaya na zuwa da ma'anar jam'i sai ya ce na sai manzan sun ce man akbaruhum waye babban su kala mu'awiyatu sai ce sunansa mu'awiya sun zai ce fa’anta abu muawiyata daga yau alkunya ka tashi daga abu Da haka ne? ka zama wa ka zama abu muawiya mahallin sha shi ne man akbaruhum wane ne babba a cikinsu? to mutum yana yin alkunya ne da babban ɗansa ko namiji ne ko mace amma mutum an zo an haifan masa ɗa shi kenan sai ya zo da mata ne sai daga baya kuma sai ya canza ya kwace ya ce to ke koma gefe yanzu an haifan mun wanda nake so ko ba ma'anar ba kenan hmm? kun yi shigo mana kada ya kulu lillahi ta'ala hmm. hmm. Kuma zai iya ci gaba da shi. zai iya ci gaba da shi a cikin haɗarin alkunyan nan kafin a haihu amma fa ya tabbata ana yi a sunna sai ga mutum yana tara baraɗe kuma hara bi kuniyatin kawuli da lahu gairu ma kanna nafsahu bi to sai ka ga yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra ya tabbata ana yi mutum zai iya rike ta akwai sahabbai da yawa da aka kira su da alkunya su ba 'ya'yansu ba ne mun gane ai kamar sai na Umar radiyallahu anhu Abu Hafs Abu Bakr cikin yayin sai na Abu Bakr Abu Huraira to jidda sunan suna nan mun gane ai Abu Turab duk mutum zai iya yi na'am a kisa ne ban gane a kisawa ba ban gane ba hmm. yamana a ci gaba da rika alkunyarsa bai da kowa ba cikin 'ya'yan shi ba abin da ya kira kansa da shi ya makansa alkunya da shi in je iya hmm. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس أنه قال من قرنت ننكو سمك نعم نادني ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا في الأقيسة الأقلية دقتكم أياتي منا ya ce mana wanda hayo anil khawdi fil qadri yakunu ala wujuhi min ha darbu kitabillahi ba'dhihi bi ba'd darbu kitabillahi ba'dhihi bi ba'd to fayanzi'u al-musbitu lil qadri bi ayati wan nafi lahu bi ukhra ya buga mana misalin wannan na biyu daga ciki wa min ha daga ciki al-khawdi fil qadri kutawa a cikin kaddara na faɗa mana littafin da za mu karanta mu fa'idin su akan alƙadar ko a satin da ya wuce na faɗa mana wasu daga ciki littafin da na manta ban faɗa ba shine shine mafi muhimmanci a ciki littafin al-Imam Ibn Qayyim Shifa'ul Ali Shifa'ul Ali في مسألة القضاء والقدر والتعليم قو في مسائل القضاء والقدر والتعليم هذا كتاب قيم جدا جدا وانا اللتاتي نا الإمام القيم هنا للتوف سي وانا اللتاتي نا كلا شفاء العليل بحث ومنها دقتك الخوض في القدر كوتاوا أتسن قدرة إثباتا تحن يتبتوا ونفيا وكما قوريوا amma ta yaya bil akli fil ta hanyar kiyase kiyase na hankali kawai falsafa al akli fil aqliya al falsafa kawai da falsafa wai mutum zai tabbatar da shirka ko ya kore ta wannan yana cin al khawf fil qadar al khawf fil qadar ithbatan wa nafyan amma ne bil akli fil ta hanyar hankali a qawli al qadariyati kamar maganar da kadariya suke suwaye kadariya kadariya wani bangare ne daga cikin mu'tazilawa su ne suke cewa kunyan kaunal qadara su suna cewa ba wata kaddara abin da dan adam ne ko al shi ya ja shi ya makansa ciwo in dan adam ne shi ya ga dama yayi idan dan adam ya saba ma Allah shi ya ga dama yayi ba ruwan Allah a ciki in ya ba Allah ba ruwan Allah a ciki su ne ake ce musu alƙadariyatun nufatu haka ake siffanta su alƙadariyatun nufa wato ɗan ƙadariya amma kore ƙaddara suke yi a su kuma akwai aljabariya zai an sha bayanin nan ko aljabariya su kuma su ne allazina ghalau fi isbatil qadri su kuma su ne suka suka yi nutso wajen tabbatar da kankara wa nafau as-sababa suka ce ba sababi ce duk abin da ɗan adam ne to Allah ne ya ja masa in ka ga ɗan adam ya sha giya to Allah ne ya sa shi ya sha uzubillah to waɗannan ƙadariya sai su ce lau ƙaddara waƙa ba da Allah ne ya ƙaddara kuma ya hukunta ne kuma bambanci tsakanin alƙaduru da alƙaba'u alƙadru abinda Allah ta'ala ya hukunta kai ya ƙaddara zai faru da matakai guda biyar ne matakai guda biyar ne Ya ƙaddara al-imam al-qayyim ya ambace su akwai alƙadru na azali akwai ƙaddara ta cancan da Allah ya hukunta abu qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf mi'ah tun kafin Allah ya halitta sama da ƙasa da shekaru dubu hamsin Allah ta'ala ya kaddara duk abin da zai faru suna ce masa at-taqdiru azali wannan aka take ce masa shine matakin farko sannan akwai mataki na biyu shine sai ce mishi at-taqdiru durri az-zarri lokacin mutane suna alamu zarri ألا تجعل دك أبن وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أما تهلكنا بما فعل الموكلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون هذا wannan kenan sannan akwai at-taqdir as-sanawi shine wanda في yin shi na شين يوم الحجر كو ليلة الحجر خير من ألف ساعة فيها يفرق كل أمر حسين أمرا من عندنا التقدير السنوي سين توجد لا سنة الإمام يقول كما ما أنت اللي تفهم من كل كفا واللوقة سيدي قولي قل لي القضاء شيكما القضاء شيني تفاصيل القدوم يد أن لا محوكة سيدي قدرت شيوا يوم abu kaza zai faru da wani to tafasil din zai faru da shi a wuri kaza zai faru da shi a lokaci kaza ga abin da kazan zai faru tare da wani abin kaza shi na ce masa alqaza'u mun gane a to sai su zo sai su ce da Allah ya kaddara abu kuma ya hukunta sun ma'azzaba sannan yi ma mutum azaba kana zaliman to Allah ya zama azzalimi kenan wani iyazu billah mun fahimta a sai su ce idan ka ce Allah ne ya kaddara shi Allah ne ya kaddara shi ya zama tsinan ne to ya za a Allah kuma ya tsine masa ya shigar da shi wuta shi ya kaddara kuma sannan sai ya zo ya ce masa ya kama shi da laifi kaga al'aqli tatul aqliya sai su kafa hujja shi kenan zai ce ai ba wata kaddara abin da ya yi ba hannun Allah Allah zai da wata kaddara kaga wannan kenan wa qawli man khalafahum a gefen su kuma aka samu wasu su kuma suna cin dunduniyar su suka saba musu su ce inna Allah jabara li ibada sai Allah ta'ala ya halicci bayi ya matsa musu kawai sai su ce al insanu fil ard to ya ishu kama karishati fi mahabit rihi al insanu fil ard ya ishu karishati fi mahadin zihi kan adam a rayuwarsa ta duniya da yake yi to kaman gashin kaza ne kawai iska kaman audiga kawai audiga ko kuma rimi kawai ya iska take yi da shi hmm? ba sai da ta ga dama da shi ba to wai haka dan adam yake ko da abin da kaga dan adam ne wannan waɗanda suka fi haka fi samun a cikin waɗannan su ne sun kayi ba na taɓa ba ku labarin wani da aka yi a tudun wada ya mutu sunan shi jafar ya je suka ba shi irin wannan wuridin a ɗayin rimi yake wasu kila za su san shi aka je aka ba shi wuridi ya je wuridi ya ruye wuridin nan ya rude shi ke nan to dama kuma a cikin tarbiyyar da aka masa shi jabari ne in ya zo kawai shi ke nan sai ya zo ya sawo jallabiya sai kawai shiga kwata ya zauna kawai ya ji shi a cikin kwata irin kwatan nan mai magana kaza akwai kwata mai magana wadda za ka tana kwata ta kai lalacewa kenan ƙarshen lalacewa kwata kenan sai zai kawai shiga in ka mishi magana sai ce inna Allah la yuhibbul mutakabbirin ce saboda girman ka ce ba za ka shiga wannan ba Allah ne ya sa ta ya halicce ta ba ka da bambanci da ita a wurin Allah idan ya game gida ko mai shinkafa ce ce ka ga wannan da ke imani da Allah kawai ajiyewa za ta yi duk a cikin ne domin duk Allah ne ba ba ne wai ba ta ima kafara ce ita tunda ba ta sauki da an cinye ba to yin waɗannan abubuwan duk abin da kuma mutum ya sai yi, Allah ne ya sa mutum ya ba komai ya kaga wancan da ya tafi cocin nan Allah ne ya sa shi ya tafi da Allah bai san ya je cocin nan ba zai je ba kai ma da zaka je masallacin shi kenan eh. shi ne a ɗaya daga cikin su yake ce fa ɗauran tarani fil masajidi raki'an sai wata ran ka danna a masallaci ina ta uku wa tauran wa ɗauran تلك نائس غاتئ وإني طورا تلك نائس غاتئ وزبن كما قوي شيخ جنة أتوش أنا تهواجني سبحان إذا تكشيوة جيك إن دعلا يقور من نتي سبحان إذا ذاتي سبحان أجمد حكم, حكم الحبيبي مؤيئون فإن lihukumin habibi mu'i'u sai eh, ni biyayya nake ma nake ma masoyi na Allah in ya ce in je coci wata sai in je coci in ya ce in je masallaci wata sai in je masallaci ka ganni rafi'an a masallaci an ina ruku'u a masallaci wani zubin kuma a coci za ka gani duk Allah ne ya sa ni in yi wannan kaga jabariya ce Allah ka tsare mu shine suka ce inna Allah jabara al-ibada ala af'alihim Allah madaukakin sarki ya halicci bayinsa ne akan ayyukansu wa nahwi zalika da makamantan irin waɗannan maganganun to wannan yana cin alkhawdu fil qadar wa min hadi da ciki alkhawdu fi sirri al-qadar mutum ya ce sai ya gano me sirrin qaddara alhali al-qadru ghaibun mutum ya ce sai ya gano da Allah ya sa ya ciwo kaza ya kama shi to wai ya sa Allah ya sa shi yi wannan irin na kirista in kirista a biye maki su oh god why me wai why uzu billahi to akwai musulmanmu masu irin wannan akwai musulmanmu masu irin wannan وقد ورد النهي عنه على غير عن علي وغيره من السلف حقيقة سيدنا علي يازو لك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إرحمي جمد ونن وغيره من السلف دقم وسيدة كم كباتان قري فإن العبادة لا يضلعون على حقيقة ذلك لا يصلون إلى غير ذلك قم domin bayi ba za su iya kaiwa a haƙiƙanin wannan ba la ya filuna ba haka na ku yi sa ba la yatsali'una ko la yasiluna duk ko la yatsali'una ala haqiqati dalika ko la yasiluna la yatsali'una zai ci zai ci la yatsali'una ala haqiqati dalika domin ba za ka iya kaiwa ka haƙiƙanin haka ba shi manza shi Allah komai nasu alkhairi abin da ya zo daga Allah alkhairi ومن ذلك أعني محدثات محدثات الأمور ما أحدثته المعتزلة ومن هذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة الأقول وهو أشد خطرا من الكلام في القدر لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته ما نم ابن رجب الحمد لله ومن ذلك cikin wannan a'ani abin da nake nufi mufassatil umuri abubuwan da aka kago wanda as-salafu basu san wannan ba ma ahdathathu al-mu'tazila abinda mu'tazilawa suka kago wa man hada hadwahum da waɗanda suka bi jefan su min al-kalam fi ta'ala a game da magana akan su zatin Allah madaukakin sarki wa sifatihi da siffofin Allah sai su ce sami'un bila sam'i basirun bila basarin qadirun bila qadarin limun bila ilmin haka suke siffanta Allah fa shi mu aka ce istawa su ci ba istawa ba ne istawa ne nunul yahudi wala mujahmiyin huma fi wahyi rabbil arsh za'idatan kubir al yahudu bi an yaqulu hikmatan fa abaw wa zadu nun lin qur'an wa kadhalika al jahmiy qila lahu fa aba wa za da lamali albuhutani min ajili za ba ha bi ja adi khalidul khasariyu yau mazaba idil kurbani shakarar zahiyyata kullu sahibi sunnati lillahi da ya aka alkurbani wanda aka yanka shi ka zai nima damuna lokacin ai mun ji daɗi to sai su haka bi uquli bi ajillati uqul wai da hankali za su gane wai da da hankali za su tsaya suna wani shi na Imam al ne ke da tafi mujalladi biyu as-sawa'iqul ala al-jahmiyyah الصوائق المهتلة على الجهمية والمعطلة كتاب قيم شيني ما ليس وهو أشد خطرا من الكلام في الحدث yin magana game da siffofin Allah amma da hankali da hankali wai mutum zai gano Allah ba da nassi ba to wannan ya fi haɗari fiye da ma shiga babin ƙaddara li'anna al-kalamu kanamun? qadri kalamun fi af'alihi domin yin magana akan ƙaddara magana ce ta shafi aikin Allah wa hada kalamun fi zatihi wa sifati wannan koyin magana ne a game da zatin Allah da siffar Allah kaga yana da haɗari sosai saboda mutum ya tsaya inda aka tsaye da shi wa kullu khairin fitti ba'i man salaf wa kullu sharrin fitti da'i man khalaf eh alkhairi yana tabbata ne a kan bin waɗanda suka gabata mutanen arziki a salafu salih sharri gabaki ɗaya yana tabbata ne wajen bin ɗan baya wanda suka zo fa khalafa min ba'dihim khalfun a ad-din wattabu ash-shahawati to ba sau fiye a waccan ayar in ka ci ba addinin da na faɗa to ku su bahane kallahun mu bi hamdi ka ashiru allah ilaha illa an ku ku sarfi kawo ilai wa sallallahu ba ta ala nabi na muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in